da suna Allah mai rahama mai jin kai assalamu alaikum yan uwa Kalisa ta kashi na ɗaya na marubuciya maman Abdulshakur. Shakur sakowa jirgin su kenan mai suna Arik Airline a National Airport Abuja wanda daga Indonesia yake aikan gyara zama na idan na ga masu fitowa daga jirgin wasu mata da maza na gani a dukkan alamu 'yan makaranta ne suna sanya cikin uniform ɗinsu dogon wando da red riga sai hijabi a kansu su irin kayan ne a cikinsu sa ne cikin student ɗin can na go wasu 'yan mata su uku wanda ga dukkan alamu ba za su wuce shekara sha bakwai bakwai ba biyu farare ɗaya kuma ce? mai suna fatima amma ana ce mata timakul ta cewa mai suna Chuchu da kalisat wala na san wannan competition ɗin da school ɗinmu aka tura mu ya yi sosai ya kuka gani ashe dai haka ƙasar indonesia take da kyau at least mun ɗan buɗe ido cuci ta ce gaskiya ne my sister tima ta ce wani sa kalisa da yau bata magana ta muna cikin jirgi bata cewa komi ko abincin da aka bamu bata ci ba kofi kadai ta sha cuci ta ce wallahi ni ma na mu. kalisa ta yi musu murmushi ba tare da ta ce komi ba duk maganan nan da suke yi tafiya suke suna fitowa suka ga motar makarantar su ta zo daukan su mai suna Turkish International School suna shiga motar kalisa ta ci gabanta ya ci gaba da faduwa rike kirjinta ta yi sai kuma ta fashe da kuka sosai himar da cucu suka dadda fata, cuci ta ce kalisar ki daina kuka please ki fada mana me ke damun ki Rima ta ce ko baki da lafiya ne ko ciwon cikin naki ne ya tashi Kalisa ta girgiza kai tana matsar hawaye cuci ta ce Kalis Kalisa kin san fa babu dadinawa ya ce zai sa mama na dukan mu gift in har muka yi ne kuma mun ci so ya kamata mu yi murna Kalisa ta share a wayan muryar na mai kama da ta yara kuma karama ta ce cucu tima wallahi ban san me yasa nake jin haka ba kamar wani abu zai faru da ni yau gaba ɗaya na kasa daurewa dama tuntuni nake ta bakaken mafarkai ta fara fashewa da koka ta ce gaskiya ina ji kaddara ta za ta canja a yau din nan ta ci gaba da koka cuci da hawaye cika mata ido dan su ukun suna bala'in san junansu idan an taba ɗaya, to an taba dukansu Iyayen iyayensu abokanan juna ne cuci ta ce kalisat ki daina magana haka a ta zaki kin san muna son muna son junanmu kuma damuwar ki damuwar mu ce gaba daya da Allah ki daina kuka a hankali ta kwantar da kanta kan kafadar tima daidai nan bus ta tsaya dan an kawo kofar gidansu kalisat sallama ta yi wa su cuci da tima ta sako su kuma suka wuce don kai kowane ɗalibi gidansu katafarin gidansu mai kama da na tsohon gwamna Bartimi Ameci ta shiga gida ne mai masifa kyau kasan gidan manya ne da gani a hankali take tafiya tana janye da troli dinta abin da ya ba ta mamaki shine babu mai gadi kuma babu securities din gidan kofar balance ta buɗe ba tare da ta yi sallama ba abin da ta gani ne yasa idananta suka fara juyawa nan ne ta ji alamun ƙara bindiga yasa ta ji juyawan da idanta yake ya daina sai ta ɗago tarataren idanta ta yi ta yi tagartaga ta yi gaban mamanta da babanta kwanci a ƙasa cikin jini wanda ta ga an harbi babanta a daidai sai saitin zuciyar shi mamanta kuma a kai jakar da ke hannunta tayar ta kasa cikin falon da gudu za ta faɗa kan iyayenta amma mutumin ya nuna a rike ta tasuwa yana murmushin geta kalisa ta ce abban cucu mai sa ka kashe min iyayena ba abokinka bane kar ka manta mu 'ya'yanku mu ne muka haɗa zumuntar da ke tsakaninku me yasa mai iyayena suka yi wa ma ban cucu ƙara da ta ta kalli wasu mutane masu baƙaƙen kaya tana bin su ɗaiɗai da kallo idan ta ne sauka kan mai gadin gidansu shi ma rike da bindiga za ta yi magana a ban ya kwashe ta da wani mahaukacin mari wanda sai da jinin ta ya daina jikinta ya daina aiki gaba ɗaya a wannan lokaci ya ɗau bindiga ya sai ta kanta zai harbe ta amma kuma sai ya samu kanshi da kasawa ya ci jalibi, idan ya kalle ta yana ganin fuskar yar shi tilo cucu ya san suna son junansu barin ma cucu tana bala'in son sad, mai da bindigar ya cikin aljihu sannan ya juya mata baya cikin kakarsa murya ya ci. kalisat ban kashe ki ba saboda abu ɗaya ta shi 'ya ta cucu na san yadda take son ki amma yanzu zan yi maganin komi kalisat ta kara fashewa da kuka gashi ba halin gudwa gashi ba halinta ce ta taba babanta da mamanta da take gani cikin jini kuka take yi kawai ta abban cociya ce kalisat ta dago ta gatarin idan ta ta kalle shi sai ji ta wani fi ya fesa mata wani shelton a ta biyu take ta sulale kasa tana ihu saboda azaba duk da haka bai ji tausayin ta bai ce ya cewa security din da suka rike ta ko idan ta Aiko suna kwalewa duka idanun sun yi wani bala'in ja saboda azabar shantos ɗin da ya fesa mata, amma hakan ya ƙara fesawa sai da idan ɗaya ya ƙare. Sai da guda ɗaya ya ƙare a idanun ta take ita ma ta sume wasu a wajen saboda azaba. Abban cucu ya zaɓo mutane guda biyu, mai gadi da wani ba samu da ya ce, ku ɗau yarinyar nan, na so ku kai ta can Nijar, Nijar ɗin ma a ƙauye, ƙauyen ma cikin kasuwannin dokar daji, dajin ma da babu malukin da mutumin da yake zuwa saboda gudun kai wata rana ta tona mana asiri ba na son ta dawo Najeriya. Sanarwar jiki aka fita da Kalisat suka sa ta a mota suka jata. ta. Abin cuci ya fashi da dariya ya tsuguna yana shafa fuskar baban Kalisa ya ce so diya na kai kuskuren yarda da ni a rayuwarka gashi yanzu duka dukiyarka ta dawo nawa na kashe idan yarka Kalisat wanda har abada ta dawo makauniya ya kara fashewa da dariya ya miƙe ya ce ma sauran bodyguard ɗin ku zuba zarar a gidan ko kona shi kuma ku yi maza ku bar unguwar yadda babu wanda zai taɓa zaton kashe su aka yi sai dai kowa ya yi zaton gobara ce ta kashe su yana faɗan haka ya ɗau wani fayil daga gidan da yake anguwar shiru ce baka jin motsin kowa yana barin gidan sauran guards ɗin suka fara zuba kerosene a cikin zufa akan kujera katifu sai labulayen ɗakin duk suka jike su da kalanzir suka zuba kalanzir ɗin a jikin maman Kalisa da babanta wayanda sun riga sun mutu sai da suka fito bakin kofa sannan suka kyasta ashana suka wulla cikin ɗakin haka ɗaki ya kama da wuta sosai da sauri suka shiga motarsu suka bar unguwa, ba tare da ko mutum ɗaya ya gansu ba sai murna suke da abin cuci ya zai ba su kuɗi da kyau abin da suka manta shine Allah mai kowa da komi wanda ya halicce su ya gansu kuma zai bi ma waɗanda aka zalunta haƙƙinsu domin Allah baya barin wani dan wani kuma baya yafi haƙƙin wanda aka zalunta wuta take sosai makauta sun fara jin ƙauri suka fito mutane da yawa aka ga wuta har ta fara cin kwanan gidan nan da nan aka fara ba da taimakon gaggawa wani makwabcinsu ne wanda yake shiri da baban Kalisa da ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta rafa muka dawo daga sallah azahar da alhaji ya shiga gida ne kuma na wuce nawa gidan Allah ubangiji ya sa ba sa cikin gidan nan wata ne ya kama wani shi ya kira baya brigade suka ce ga sunan zuwa sannan ya kira lambar baban kalisat amma baya zuwa ji ya gaban shi ya faɗi da sauri ya lalubo lambar yayin baban kalisat lamido wanda shi ma a nan abuja suke da iyalan shi suna ɗauka ya ce alhaji ka zo gidan kaninka baban kalisat wuta ya kama kuma ba a sani ba ba san inda Kalisa baban Kalisa yake ba a ruɗe baban Kalisa mai suna Lamido ya faɗawa wa matan shi da yaran shi mota suka faɗa suka shigo suka tawo lokacin da suka zo Lamido da yaran shi maza biyu ta suka biyo shi suka karasa da sauri yadda suka ga wuta na ci ne ya sa hankalinsu ya tashi kashe wutar aka dinga yi da kyar da su dangwashi wutar ta mutu kurmus cikin waɗanda suka zo aka kashe wutar kuwa har da abin cucu ya yi fuskar damuwa kamar da gaske bayan an kashe wutan ne an tabbatar ta mutu murgus sannan mutanen fire brigade da silamido da yaren shi guda biyu masu suna idris da isiya suka shiga gabansu na faduwa allah ya sa babban su baya cikin wutar hankali suka fara bincike har suka shiga falon wanda yake da sauran abubuwa na hayaki sai da aka gama kashewa sannan lami da sauran mutane suka karasa ciki abinda suka gani ne ba su mamaki baban Kalisa da mamanta jikinsu ya kone gurmus ya dawo toka amma fuskokinsu ko alamun wuta ya taɓa babu asali ma sai wani suke tare da murmushi yake kan fuskokinsu abin gaba ɗaya sai wani zuba a goshinsu abin ya ba kowa mamaki Lamida da yaran shi Idris da Isiya suka fashe da kuka Lamida ya dawo kankanin shi ya rungume yana kuka sosai yace haba Haidar me yasa zaka mutu ka bar ni ka san kai kaɗai nake da shi a duniya kai ne kaɗai na ba za ka tsaya ka aurar da yaranka ba kalisa da kalis ko ka yake sosai ya ma fara fita daga hayyacinsa an bato kalisa ɗin da yayi ya sa idris ɗin ya ji wani iri lamida da ke kuka sosai jin an ambato kalisa wanda yake so ya kuma yake ji ya sa ya ɗago kai ya kalli idris isiya ya ce dad tima ta ce min ta rasa ka dawo ita ka fara saukewa a gida ma sai a lokacin abban cucu ya yi magana ya ce Cuci ma na gida, ita ma ta ce Kalisat suka fara saukewa, hankalinsu ya ƙara tashi. Ɗan daga abubuwan da suka kone aka fara yi ana neman gawar Kalisat. Idris ya ce Dad, kowa ya juya yana kallon shi ya ce Dad zo ga wannan, ba trolin da ka siyo Kalisat ba ne lokacin da ka je Las Vegas. Dad ya kalli trol ɗin, wanda ya so ƙonewa, ya ce shi ne, Jikinsu ya sanyi. Abban cuci ya ce da murya kamar zai yi kuka, Halaye ma ta kone gurmus shikenan na rasa abokina da kawar yata cucu wayo Allah ya fashe da kuka sosai sai da aka dawo da shi aka yi talallashin shi tukunna aka samu ya sakaita da wannan kukan nashi kusan kwanan su uku akan hanya saboda motar na ba su wahala kuwa har yau bata farfado ba a rana ta uku ne suka isa Nijar wani ƙauye mai suna Doso suka ji. akwai wani babban daji wanda ba kasafai mutane ke zuwa dajin ba saboda naman dajin da suke ciki shigarta suka yi daga mota suka kwara mata ruwan sanyi a jiki wanda hakan yasa ta kwalla ihu wanda sai da dajin ya ɗau ihu daidai lokacin ne wani namiji cikakke bozo dogo sosai amma yana da cikakken jiki Don ko kaɗan ba siriri ba ne kyakkyawan gaske ne shi yana da dogon da ƙaramin pink manya idanu gare shi ga gashi akan shi kamar na ɗan indiya sai yake da dogon wando da wani riga wanda yawanci masu zuwa farauta ne ke sawa bayan shi kuma ya goye kwari da baka wanda yake harbi namun daji da su akalla shekarun shi za su yi ashirin da bakwai bayan shi wasu maza ne su biyu amma ba su kai shi girma ba yara ne yan shekaru ashirin ashirin haka saboda farauta suke kowane suna jan akalar dokin shi jin ya sa dukkanin suka tsaya cak yaran za su yi magana wani haɗaɗɗen namijin saurayin mai suna haidar ya daura hannun shi a leban shi suka shiru Kulli da kan ya a jikin wani bishiya sannan ya ciro kwari da daga gwafan shi sabida in suka ji wani abu ne na cutarwa su kashe shi su kuma yaran suka ciro addinan su tafiya suke sadab sadab har suka kai inda suke jin ihu amma sai suka laɓe cikin ganye gani suka yi wata yarinya wata idanta a kulle tana kuka sosai tana baba mai gadi har ku jefa ni cikin rijiya kar ka manta alherin da baba na ma. dan Allah kuma rai Dayan ya ce umarnin oga muke bi kalisat ta ci gaba da koka tana ta kokan abincin yunwa nake ji Har yau na ganin haka ya san kisan kai ne yasa ya jiran shi ya ɓaci zuciyar shi na ta farfasa umarni ya ba yaran shi da su tsaya a wajen bari ya ɗauko dokin shi zuwa ya ɗauko dokin shi da wani irin gudu ya fito filin ji kake suko suko alamun takun doki ya doso inda suke suna ganin wani ya gansu ya sa suka ɗaga kalisar suka jefa ta cikin rijiyar amma kafin ta sa ciki kafin ta sa ciki rijiyar haidar na da kan doki kafin ya su inda suke ya saki kwari da baka Allah ya ba mu haidar baiwa saitin abu kawai sai aro ɗin ya ciki gefen wandon jikin kalisar ya bulla ta bango sai abin ya dawo kamar hook ya rike ta hakan ya sa ƙara sa cikin rijiyar ba gabaki daya kafafunta sama kanta kuma a ƙasa abin da Haidar bai sani ba shine kan Kalisa na cikin ruwan rijiya saboda rijiyan a cike yake gadan-gadan ne kansu kansu mai gadi wanda tuni suka fara gudu dan kallon yanayin kwancin Haidar kawai suka suka san cewa wannan namiji ne kuma zai yi bacin karfi gudu suke Haidar na bin sa kan dokin su shirin sandan gwafa yayi daga daga bayan shi hannun shi daya yana kan akalan doki ɗaya kuma hannun ya buge kan ɗaya gad ɗin da yake tare da mai gadi an ya faɗa a kasan wajen mai gadi bai yi wata wata bai ci gaba da gudu haidar ya da ke kan dokin shi a zuciye tare da ce mishi tsaya hisan cak dokin ya tsaya haidar ya duro da kan dokin ya miƙar da wannan security ɗin ya kai mai wani wawan naushi a hanci tare da cewa mai taimako ta za kashe ta ya sa kafa ya kwashe shi ya ce ka bani amsa zai kai mai duka na uku ne ya je tas mai gadi daga nesa ya harbi haidar a kwanjin shi ya tako ya tsaya kusa da haidar ya sai ta bindiga a kan shi ya ce saki shi haidar ya saki gat din mai gadin ya ja shi suka bar wajen haidar rike da hannun shi ya yi da ke shibar jini sosai rigar da ke jikin shi ya ce da na ga kirjin haidar sai da na tsorata yanda kuka ga jarumin indiya nan wato Ritik Roshan haka yake da alamar kaifi sai da Haidar ya mafi fi yarje Ya ga rigar ya daure hannun shi gam tare da ɗan ƙara saboda azabar harbi da ya ji. Juyawa yana tafiyan shi na cikakken namiji karasawa ya wajen rijiya amma kallo ɗaya ya makali sai ya maza ya ɗauke kai. Gabaki ɗaya rigar Halisa ta kwaye ta yi sama ta rufe mata fuska. Allah ya sa dai akwai birziya a jikinta. Yaran da ke tare da su suka yi magana daga maɓoyarsu, mu fito namiji Da haka ba su ƙetare umarnin haidar ba ko da menene in bai ce musu fito ba ba za su fito ba ya ce ku tsaya lokacin fitowar ku bai yi ba ɗan sawa ya jiki rijiyar hannun shi ɗaya sa ya riƙe kafan kalisar kam sai kuma ɗayan kuma wanda aka harbe shi da shi ya sa yana ƙoƙarin cizge aro ɗin da ke cikin bangon rijiyar ƙara saki sosai saboda yadda hannun shi ke mashi azaba ya fuske aro ɗin da ƙarfin shi akwai ciwon. ciro ɗan hannun kuma ya ciro kalisat wanda ya yi mamakin rashin nauyinta shimfiɗe ta yi a ƙasa kusa da rijiyar duk abin da yake yana kauda fuska ne saboda baya son ganin sarauci mace hannun shi na rawa ya sa ya ja rigar da ya rufe mata fuska ya sako da rigar zuwa cikinta a lokacin ya kalli fuskarta din ya ji kirjin shi ya buga yaron da yake tare da su ya kira Barid Burhan da sauri suka fito daga maboyarsu suka karasa bari da ya taba hannun haidar ya ce kai suka harba ba tare da ya bashi amsa ba ya ce ku daura min ita akan doki na mu tafi gida daura ta suka yi akan dokin shi shi ma suka taimaka mai ya dokin shi sannan suka fara tafiya a cikin abuja kuwa haka aka sallaci dad ɗin kalisat da mum ɗinsa amma babu gawan kalisat kamar yadda abincin ya faɗa sai aka ɗauka hala ita ma ta kone ne kurmus Yan uwa bari mu juya asalin labarin. Alhaji Lamido da Alhaji Haidar wada gani ne su kaɗai iyayensu suka haifa inda iyayensu suka rasu suka bar musu tarin dukiya. Alhaji Lamido ya auri matar shi mai suna Bin Nazir inda ta haifa mishi yara guda hudu Haidar ne babba ɗan shi sai Idris Isiya sai autar su Tima. Alhaji Haidar ya auri matar shi Hawwa Jabu inda ta haifi yara guda biyu Khalid sai kuma Kalisat. Alhaji Lamido da Alhaji Haidar suna zama na amana ga su da san junansu ba taba jin kansu ba gabaki ɗaya sun haɗa kan iyalansu Haidar da Kalis suna Mexico suna karatu inda suke karantar likitanci a can kuma har yanzu Alhaji Lamido bai fara musu zancen mutuwar Alhaji Haidar ba don ya san hankalinsa zai tashi barin ma Kalis har su har su kasu karatu Abban cuci abokin ne sosai partners ne a wani kamfani da suka buɗe mai suna ta takaful yarinyar shi cucu sai kuma kalisa ta ce tana son kalisat sama da tunanin mai karatu wani irin shakuwa suka yi da kalisat wanda bata iya wani ba ta iya wani bata je gidansu kalisat ba yanzu haka ma tana asibiti an kwantar da ita lokacin da labari ya je mata kan cewa kalisa ta kone a gobara bayan ta kama gidansu kuma ta mutu sunewa ta a wajen an zuba ruwa an yi fifita amma bata farfado ba a lokacin ne abban ya fara tunanin da bai sa a jefar da kalisar ba gashi yanzu yar surutu na neman mutuwa saboda wata banzar kalisar a can Abin bancocu kullum shine ya mallaki dukan dukiyar da alhaji haidar ya mallaka saboda alhaji haidar ya fi shi da komai ka kuɗi ga dukiya ba shi da burin da ya wuce ya mallaki komai ko ina an san shi talakawa na san shi saboda yawan taimakon shi shi wato baban su kallisar kenan sai sa kashe shi kuma kafin ya mutu sai da ya sa alhaji haidar ya sanin cewa dukkanin kuɗin shi sun koma na ban cucu wannan kenan alhaji na Zauna zaune a katafaren falaci matar shi binazir kusa da shi idan ta yayi jajawar sai idris isiya da kima wanda ta kwanta a jikin mamanta tana kuka sosai ta fi jin mutuwa kanisar kan kowa saboda tara fuskar rabo a school bus bina zurci cikin murya mai taushi ta ce alhaji ya kamata ka kira 'yan makaranta kalis da haidar ka sanar da su ya kamata kalis ya san cewa iyayen shi sun rasu alhaji ya kalli matar ya ce haba hajiya idan na faɗa musu kalis ba zai ci gaba da karatu ba kwarai yanzu mu kira su su da gida dama dama jiya haidar ya kira ya ce mu sun yi mutu amma ba su san dawowa Najeriya ne Hajiya ta ce shikenan Alhaji hakan yayi sai kuma zancen Tima karanta jikinta yayi zafi kamar wuta na ba ta gurin taki Alhaji ya ce mai bebi ta rago fuska ce zori na da gudu ta karasa wajen shi ta faɗa jikin shi tana kuka ta ce dad ka ce ma lisa ta dawo da kyar da ya lallashe ta ta shiru a can kuwa Niger suna karasawa gidansu Haidar Haidar ya turo da kan dokin shi tare da sakin kara kallon su bari ta ya ce za ku iya tafiya gidanku suka ce to namiji suka juya su ya tafi gidansu Dan hannun shi mai lafiya yasa ya ɗauka bisa caka kafunan shi ya shiga da ɗan karamin gidan nasu na kasa da ita wata tsohuwar da akalla za ta kai shekaru sittin ta taso da yaran su na buzaye ta ce haidar me same ka hannu wace ce kuma wannan da kada ko shi da laifin shi ya sannan ya ce ummi a far magana nan zuwa anjima yanzu dai mace ce rayuwar yarinyar nan dan bata numfashi ummi ta ce waya ce da ita daki ummi tana gaba suka shiga dakin ta bar ma ta dauko wata shimfiɗa a falon nasu da ba kujeru sai siminti kadai shimfiɗar da kaliset ya yi akan tabarmar ummi tana taba jikin kaliset, alamun damuwa ta ce Haidar samu ganyen magarya yanzu nan da ruwan zamzam fita ya ne shi na azaba makotansu suna saidawa zuwa ya siyo ya kawo ummi zama ya kusa da ita ta ga ta buɗe baki kalisa ta zuba ta buɗe bakin kalisa ta zuba iskar bakinta a ciki sannan ta danna ta hankali kalisa ta wani tare sannan ruwa da yawa ya fito daga bakinta Wani ta karbi ganyen magarya ta wanke sannan ta matsi ruwan ta buɗe bakin kalisa ta zuba ta matse hancinta har sai da ta Kalan fuskar Kalista ta yi ta ga yadda jijiyoyin idanta suke da suke a kulle suka fito baro-baro. Hannunta ta kai ta bude idan Kalista ta gaba ga baki ɗaya idan idan haki ya cika shi babu babu bakin tsakiyar idanta na baki ɗaya idanta ya koma fari sai kuma haki. Wani ta ce haidar bar ruwan zamzam ruwan zamzam ɗin ya miƙa mata jiki na rawa shi ma ya da kusa da ita ya zauna. Ummi ta kara bude idan Kalista ɗin ta daga ruwan zamzam ɗin. wanda hakan ya sa Kalisa ta wani ihu sai kuma ta shiru, ta ci gaba da bacci har da ce umi me ke damunta jiwa ta ta kalli ɗan ta haidar hannun shi ta kama ta buɗe ta zuba wasu magunguna sannan ta sa wani karfe tana neman bullet ɗin haidar sai cijiye baki yake ta kyar umi ta ga bullet ɗin ta ciro sannan ta sa magani a nan ta sa wani farin kyalle ta kulle ta ce haidar yarinyar nan ba tana fama da ciwon sanyin kashi kanta kuma ya yi zafi sosai alamun da abin da ke damunta sannan kuma idan ta fa gaba ɗaya ya mata har abada ba za ta sake gani ba sai dai wani ikon Allah ta dawo makauniya a can kuwa Abuja yau ne ranar da Haidar tare da Kalis suka dawo gida a Najeriya Alhaji Lamida da matar shi Hajiya Binazir suka ɗauko su Sajiya Binazir an ci gayu ga tabarwa idanuwanta ta yi kyau abinta kamar wata 'yar shekara sha shida nan kuwa ta ajiye yara har da hudu. Haidu na hango maman shi Binazu da sauri ya zo ya rungume ta yana ihu, "Momi kin yi kyau fa, na zaci Tima ce wallahi." Hajiya Binazu ta ji hancin shi ta ce, "Tima ai." Kalin sai su wajen ya balla ma Haidar rara ya ce, "Ai sai a bani waje, ni ma na rungume ta, ko ta kace kai kadai." Haidar ya ce, "Ba za a matsa din ba." Hajiya Binazu tana dariya ta ce, "Kai ko gefe, kai ja gefe dala." ta. ya jawo Khalis ta rungume shi. Alhaji Lami da yana yana tafe yana murmushi yana gefe. Suka je suka gaida Alhaji Lamido. Daga nan sai gida. Suna shiga gida kowa ya musu sani da zuwa, amma sun lura babu wanda ke cikin walwala sai bayan an ci an sha sannan dadi ya kira mitin. Balan shi kowa ya hallara. Bayan gaisuwa da dadi ya kara musu ya ce, kalis haidar ku kaɗai ne kuka rage, ba ku san komi ba, ya ce ku maza ne kuma maza aka sani da lallashin mata kuma kun san cewa komai da ya faru haka Allah ya tsaro a yau na so na sanar muku da cewa 'Kani na Haidar tare da matar shi Jabo da yar shi kanwarka kanwarka Kalis wato Kalisat sun koma ga ubangijinsu sakamakon gobara da ya kama gidan Kalis Salati yake a ran shi yanzu da gaske mom da dad shi da sister din shi Kalisat sun rasu Nowe gaskiya hala ba su bane hadar hawaye ne kawai bai yi ba, yanzu da gaske, hatta little yarinyar shi Khalisat, yarinyar da yake santa tun tana karama, kukan zuciya fara yi dan bai da masoyar da ta wuce Khalisat, bai faɗa mata bane dan yana son sa ya gama karatu. Khalis kuwa kasa daure waye ya fashi da kuka, Tima kamar yarinya ta rarrafo ta zo ta shige cikin sa ita ma tana kuka. Sosai da kyar dad ya lallashe su suka shiru, shi da Haidar da bakin ba bakin kuka. amma idanun shi sun yi ja alamun tashin hankali duk suka zauna a falon an yi jigun suka ji sallama Dadi ne iya buɗe baki ya shigo ya ce a shigo abin cuci ne ya shigo tare da cucu wata rami sosai ta kara aski tima ce ta taro ta tana cuci a jikin ya shaka sallame ki ta ce yau da safe tima ta ji hannunta suka tafi ɗakinta falon ya rage su da sai yaran shi maza da kuma kalkalis Abin cucu ya ƙara gyara zama, duka likalis ya Duka likalis ya ce kalis, kar ka ji ko ɗar a ƙirjinka, ɗan babanka, ɗan aljanna ne, sun yi mutuwar shahada, muna da Allah ya ji kansu, kowa ya ce amin. Da kofar lamarin shi ya yi ya miƙa ma Alhaji Lamido, Alhaji ya karɓa ya ce, abin cuci wannan na me, abin cuci ya gyara zama ya ce, tun satin da ya wuce muna ofis, Alhaji ya yi dare ya aika a kira ni, ina zuwa ya miƙa min fayil ɗin nan, wani ya ya ban min dokiyar shi gabaki daya ko wani falayin sai da ya kalli fuskar ban cucu kafin ya ci gaba da magana ɗan jarir kasi shi a zuci da mahaidar tamfala zalli ya tsani mutumin hakanan zuciyar shi ba ta yarda da shi ba cikin tsawa ya ce kowane dalili babba zai bar ma dukan dukiyar shi bacin yana da yara har guda biyu ban yarda ba ni kamun fayil ɗin na gani da da ya balla ya mikawa haidar harara ya koma ya zauna Dadi ya ce abin cucu ci gaba. Ya ce, Alhaji Lamido, ya abin da na sani shi ne, ya ce min ya bar min dukiyar shi ne saboda yana jin a cikin shi, ya kusa barin duniya, bai da dukiyar shi duka ya bar mun. Halak malak na taimaki musulmai da ita, Haidar zai yi magana, Dadi ya daga mishi hannu, ya yi shiru, Dadi ya ce, abin cuci na fi kowa sanin halin kanina, yawan kyauta, so ba wani matsala, in dan ya bar ma duka dukiyar shi saboda ya san cewa ni zan iya ɗaukar nauyin 'ya'yan shi ba tare da korafi ba ko kyashi ba so wani abu ya kalli kalis ya ce ko kana da na cewa so hankali kalis ya ce da daban da abin cewa tunda ya kyauta shi ya san dalilin shi Allah ya kai ladan kyautar kabarin shi kowa ya ce amin abban cucu ya sauke a cikin zuciya finally dai ya sha har an manta da zancen an ci gaba da hira suka ji muryar haidar yana cewa da matsayina na wanda ya karanci pathology ina so a yi performing ɗin antisip a jikinsu saboda na gano dalili ko kuma abin da ya kawo mutuwarsu. Abin cucu ya ji ya yi fitsari na neman zuba mishi wannan wani irin irin yaro ne mai shege na ci. Wato fataraji shine likitan da yake dilin da komi na gawa. shi likitan gawaki ne abin da haidar ya karanta ya kenan. Shi kuma abin da ya ambata shi ne test ɗin da ake ma gawa da ya mutu ka gano musabbabin mutuwar shi dalilin mutuwar shi da abin da ya jawo mutuwar su ta da ce bayar da me kake cewa ne zaka kasa ce kai kake ne da suke kai irin waɗannan abubuwa to ta da abin ya faru muka je muka binne su idan kuma sansanin abin da ya jawo mutuwar su ne ai kafi kowa sanin gobara ce kuma ka daina irin wannan magana zaka ja kalis da wani ko wani mu fara tunanin kamar kashe su aka ya sauri a ce ya ce haka ne wallahi haidar ya ce dad amma da ba don kunci haka ba tun da dai haka ne an gagawar su biyu to ita kuma yar kanwata kalisar ba dad ya ce eh amma mun fi kawo ita ta kone ne kurmus haidar ya kalli kalis ya yi tagumi ya shiru yana tunanin iyayen shi ya ce je ka shirya ka yi wanka za mu je gidanku in har cewa ta kone ne kurmus ina ganin tokanta zanga ne jikin mutane domin jikin mutum ya fita daban amma in har ban ga tokan da ke nuna alaman jikin mutum bane ba to zan san cewa ba ta gidan lokacin da kuɓarar ya faru ta haka ne dole sai an yi bincike kuma yanzu yanzu nan zan fara bincike kuma daga kan masu gadin gidan ma tare da security ɗin gidan zan fara ai su ba su mutu ba me yasa su kaɗai suka mutu Dada da ce kai yarda ka cika taurin kai yaro sai na cin bala'i sai lokacin hajiya binazir ta magana ta ce Alhaji hakan yayi kyau kenan. Ya tsaya akan aikin shi, ka bar shi kawai. In baka bar shi ba, to bi amfanin karatun da ya yayi yi. Ai ya kamata ya aikin shi, kuma ka san mu kanmu ba mu san me ya kawo gobaran ba. Na fi kowa sanin halin jabo. Ba ta saka sakaci da kayan da suke kawo ta sai san Abin da ya ban mamaki sosai kaga gwara Haidar yayi aikin shi ko ya fito da mu daga duhu. Alhaji Lami da ya shigo sai kuma ya ce kina da gaskiya kina da gaskiya matata ku je ku yi wanka an jima sai ku ji abin jijiyo da zuba ya rufe shi yana wannan irin yana cewa wannan wani irin maye ne ya kamata ne wani abu ya kamata na tabbatar da cewa haidar ya bar garin nan ma gaba daya kuma na kashe shi dole ka mutu kana neman ka nutsu ya dodo alhaji lamido ya ce lafiya ban cucu ga kana zuba. ya murmushin yaƙi tare da zare zubar share zubar kanshi ya ce ba komai. tunawa na yi ina da mitin na ofis da da ya ce to ba komai ba za kira ma coci ku tafi ya ce barta